وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإن من اتقى الله وقاه وأزال همه وما شجاه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون لقد أسبغ الله علينا نعمه ظاهرة وباطنة وآتانا من كل ما سألناه ولكن أعظم تلكم النعم نعمة الإسلام والإيمان إنها أعظم النعم على الإطلاق ذلكم الدين الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وقال ورضيت لكم الإسلام دينا فبالإسلام تتحقق لنا سعادة الدارين وبفقده نخسر الدنيا والآخرة ألا ذلك هو الخسران المبين قال تعالى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى ولهذا تأتي الأوامر من رب العالمين لخاتم الأنبياء والمرسلين بالتمسك بهذا الدين والصبر عليه فإن العاقبة مرضية والجزاء عظيم إن شاء الله قال تعالى فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون وقال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين عباد الله يتميز ديننا بثوابت متينة ومبادئ عظيمة لا تقبل التخلي عنها بحال من الأحوال ولا التنازل أو المساومة عليها مهما كان الثمن باهظا يقول تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد إن هذا المذكور هو أول مبدأ وأعظمه في الإسلام وهو مضمون الشهادتين اللتين تعني لا معبود بحق إلا الله ولا طريق إليه إلا, ما إلا بما جاء به رسول الله يصدق فيما أخبر ويمثل ما أمر وينتهى عما نهى عنه وزجر وألا يعبد الله إلا بما شرع إنها معركة عقيدة إما كفر وإما إيمان ومن ثوابت هذا الدين ومبادئه السامية الطهارة والعفاف والفضيلة والتخلي عن كل رذيلة قال تعالى في حق أمهات المؤمنين إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال في حق عامة المؤمنين والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما ومن منطلق هذا المبدأ الجليل حرم الله الزنا وكل ما يؤدي إليه فذكر في صفات عباده مقرونا بالشرك وغيره من الموبقات والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا وقال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا ولتحقيق هذا المبدأ الجليل فرض الله الحجاب على المؤمنات وأمرهن بغض البصر كما أمر المؤمنين وأمرهن بحفظ الفروج وحرم خلوة الأجنبي بالمرأة وسفرها من غير محرم ونهاهن عن الخضوع بالقول خشية أن يطمع الذي في قلبه مرض وأمرهن بقول المعروف ومن مبادئ ديننا الجليل الأخوة الإيمانية الصادقة وبذلك وصف عباده فقال إنما المؤمنون إخوة إذا فلا إيمان بلا أخوة وفي صحيح مسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه ماله وعرضه وفي حديث أنس في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه عباد الله لقد قاس أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم الشدائد في سبيل هذا الدين في التمسك به وفي نشره فما ضعفوا وما استكانوا ضحوا بأرواحهم وأموالهم لإعلاء كلمة الله وخاضوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم غزوات ومشاهد صابرين محتسبين حتى قال قائلهم يوم بدر لرسول الله صلوات ربي وسلامه عليه قد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة فامض يا رسول الله فامض يا رسول الله لما أردت فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف منا رجل ما تخلف منا رجل واحد وما نكره أن تلقى عدونا غدا إنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك فسر بنا على بركة الله إنه سعد بن معاذ يا عباد الله فلنقتدي بأولئك الأخيار ولنسر على منوال أولئك الأبرار في التمسك بهذا الدين وفي الأخذ بمبادئه وفي نشره للأمة إنهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين yabo da kirari sun tabbata ga Allah Allah ya dace tsira da aminci ga fiyayyen halitta annabin rahma manzan tsira da iyalansa da sahabbansa da masu kwaikwayon ayyukansu har ranar tashin alkiyama ‘yan uwana musulmi ne wa kaina wasici da ku baki ɗaya mu ji tsoron Allah maɗaukakin sarki mu yi ta ƙawa sai ya taimake mu ya sa mu gama lafiya ya sa samu cimma mu a duniya da lahira ubangiji maɗaukakin sarki yana cewa ya ku waɗanda suka yi imani ku tsorata Allah ku yi taƙawa haƙiƙanin taƙawarsa kada ku kuskura ku haɗu da shi bayan mutuwa face sai kuna muminai ‘yan uwa masallata Allah ta'ala ya yi mana baiwa mai tarin yawa wadda idan muka so mu lissafa ta ba za mu iya kaiwa ƙarshen ta ba akwai ta akwai kuma wanda suke ɓoyayyu Allah ta'ala ya yassare mana abubuwa da yawa da nike buƙatar su a rayuwa ba tare da mun tambaye shi ba kuma ya fuwace mana abubuwa da yawa da muka roƙe shi amma sai dai mafi girman wannan ni'imomi da Allah subhanahu wa ta'ala ya kwararo mana babu kamar ni'imar musulunci da imani wanda yake banci waɗanda ya so a cikin bayi da ita ya fifita su a kan ragowar saboda wata hikima da Allah maɗaukakin sarki ya nufa da su hakika Allah ta'ala ya mana baiwar wannan addini wanda shine addinin da duk wanda ya zo wa Allah ta'ala da waninsa duk yadda ya wahala ya jiga ta wurin aiwatar da shi to Allah ta'ala ba zai saurare shi ba ba zai karba daga gare shi ba ubangiji madaukakin sarki ya duk wanda ya nemi ya bautawa Allah madaukakin sarki da wani addinin musulunci to Allah ba zai karba daga gare shi ba ba za a karba masa ba kuma ranar gobe alkiyama zai wayi gari cikin waɗanda suka yi asara lallai 'yan uwana masallata da riko da musuluncin nan ne da abin da ya zo da shi a dunkule ko kuma a wawware za mu samu cimma burukanmu na duniya da lahira kamar yadda idan muka yi watsi da abin da Allah ta'ala ya mana umarni da shi a cikin wannan addini a dunkule ko kuma a wawware to ta wannan ne za mu asara a duniya da lahira babu kuma asarar da ta kai asarar mutum ya yi asarar addini ubangiji madaukakin sarki yana cewa duk wanda ya bi wata shiriya duk wanda ya bi ta to lallai ne mai alkawarin ba zai bace hanya ba da ta sarki madaidaici kuma ba zai yi asara ba a duniya da lahira wanda ya bijire ya ba da baya ya yi watsi da na da shari'a ta da addini na to lallai wannan zan jarrabe shi da rayuwa mai kunci kuma zan tashe shi ranar gobe alkiyama yana halin kasancewarsa makaho shi yasa idan muka yi la'akari da wasu ayoyi na alkur'ani za mu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya ne masa umarni da ya yi riko da wannan addini a dunkule da kuma a wawware ya yi haƙuri wurin aiwatar da shi ko da abin da zai same shi ya same shi domin kyakkyawan ƙarshe zai tabbata a gare shi kuma ladan da zai samu yana da girma insha Allahu ta'ala a cikin wannan akwai umarni ga mabiyansa su ma su riko da gwadaban da aka yi masa umarni ya riko da shi ubangiji madaukakin sarki ya ce ka yi riko da abin da muka yi wahayi gare ka lallai kana kan tafarki dodar kuma ubangiji madaukakin sarki ya ce masa ka ci gaba da bautar ubangijinka bisa gwadaban da muka saukar maka har sai mutuwa ta riske ka ‘yan uwana masu albarka a cikin wannan shari'ar ta musulunci akwai wasu tuwasu wanda duk wahala duk canjawar yanayi to kada mutum ya kuskura ya sauka da kansu kada mutum ya kuskura ya yi watsi da su a bashi wani abu ba a yin tayi a kansu ba a sassauci a kansu su ne babu saurarawa babu daga kafa a kansu tushe na farko shine tushen ɗayanta Allah maɗaukakin sarki da kuma keɓantar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da biyayya Allah maɗaukakin sarki ya ce wa manzansa ka gaya musu ya ku taron waɗannan kafirai ba zan taɓa kuskuren na bautawa abinda kuke bautawa ba na gumaka kamar yadda kuma ba ku yadda ku ajiye gumakanku ba ku bautawa abinda nake bautawa na Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine tushe na farko a musulunci wanda ya kunshi fashin bakin la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanda take nufin babu wani wanda ya cancanta a bautata mai bisa gaskiya sai Allah madaukakin sarki kuma babu hanyar isa ga Allah madaukakin sarki sai ta hanyar abin da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo da shi a cikin koyarwarsa ta sunna sai a gasgata shi cikin duk abin da ya bada umarni kuma a aiwatar da duk abin da ya bada ya ba duk abin da ya bada umarni akai sannan kuma a ciru a hannu gabarin duk abin da ya hana sannan kuma kada a kuskura a bautatawa Allah sai da irin salon da ya shar'anta a bautata masa yana daga cikin tuwatsun da ba sa canjawa a cikin wannan addinin tuwatsu na tsarki da kyamar duk wani ƙasƙanci da gudun duk abin da yake ƙazanta ne ta bayyana ko ta ɓoye da aiwatar da duk abin da yake mutunci ne da aiwatar da duk abin da yake imani ne Allah ta'ala yana sunsa da kamewa da kyamata duk abin da yake ƙazanta ne ubangiji maɗaukacin sarki yana faɗa wa iyayen muminai mata yan ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa kadai dai Allah madaukakin sarki yana so ya tafi da ya tafi muku da datti ya ku mutan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma ya tsabtace ku ya tsarkake ku dukkanin tsarkakewa kuma yana gaya wa ragowar muminai cewa Allah ta'ala yana so ya tuba a gare ku ya yase muku ya tsabtace ku daga datti da ƙazanta na laifuffuka da abin da Allah ta'ala baya so daga wannan tushen nema Allah maɗaukakin sarki ya haramta zina da duk abin da yake ɗaukan hukunci na zina da dukkanin hanyar da take kaiwa take bayuwa zuwa zina sai ya ambata a cikin sifofin bayansa na ƙwarai bayan ya ambaci cewa ba sa yin shirka kuma suna gudar duk abubuwa ko manyan laifuffuka da suke suke suke suke suke tozartarwa su halakar yake kuma bayan Allah na kwarai su ne waɗanda ba sa bautatawa wani Allah maɗaukakin sarki ba sa kashe ran da Allah ta'ala ya haramta a kashe sai da gaskiya sai da dalili sai da uzuri na shari'a kuma ba sa yin zina duk wanda ya aikata ɗaya daga cikin wayannan abubuwa da aka faɗa lallai zai haɗu da babban laifi saboda Allah ta'ala ya tabbatar da wannan mabda'i sai ya farlanta hijabi ga mata musulmai ya yi musu umarni da abin da ya umarci maza na rinsa idanunsu ga barin duk abin da yake haramun da kiyaye farjinsu ya haramta musu kuma su keɓanta da mazajen da ba su halatta a gare su ba ba muharramansu ba ne ya haramta musu su yi tafiya ta tsawon wani lokaci face sai da tare da muharramansu ya hana su su kashe muryarsu saboda kada waɗanda suke da rashin lafiya na sha'awa a zukatansu su sanya rai ko su neme su ‘yan uwa masu albarka yana daga cikin tuwasun da Allah ta'ala ya shar'anta mana a wannan addini mai tsarki shi ne uwantaka ta imani da kuma ƙoƙarin aiwatar da tasirin da ‘yan'uwantakar za ta haifar dangane da abin da ya shafi taimakekeniya a cikin zamantakewar mu ta yau da kullum Allah maɗaukakin sarki ya siffanta bayansa ya ce haƙiƙa muminai ba wata alaƙa ce ta haɗa tsakaninsu wa face su ‘yan uwan juna ne ma'ana kai ka ce babu wani sauran imani matsawar aka rasa wannan ‘yan uwantaka ya zo a cikin sahihul imami muslim annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce musulmi dan uwan musulmi ne kada ya zalunce shi kada ya wulakanta shi kada ya tozartar da shi ya ishi mutum sharri ya kaskantar da dan uwansa musulmi yace dukkanin musulmi ga ɗan uwansa musulmi haramun ne ta fuskar jininsa da dukiyarsa da mutuncinsa a hadisin Anas ɗan Malik <clears throat> Allah ta'ala ya kara masa yadda cikin sahihain annabi sallallahu alaihi wasallam yace dayan ku ba zai yi imani ba har sai ya so wa ɗan uwansa abin da yake so wa kansa ‘yan uwa masu albarka idan ka ɗauki almajiran annabi sallallahu alaihi wa sallam sahabbai su ne waɗanda za su zamto mafi zakaran gwajin dafi ababen da za su zama mafi kyawun buga misali wurin riƙo da mabade tuwasun addinin musulunci da kuma yada shi ga al'umma hakika sun sha wahala kwarai da gaske wurin karɓar wannan addini da kuma isar da shi ga 'yan bayansu amma wannan bai sa sun yi rauni ba ba su ja da baya-baya ba ba su yi sako-sako ba sun salwantar da dukiyoyinsu da rayukansu domin wannan addini ya samu ɗaukaka sun kutsa yaƙe-yaƙe da haɗurra mabambanta tare da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam cikin yaƙe-yaƙe suna masu haƙuri da kuma neman lada a wurin Allah maɗaukakin sarki kamar da ɗaya daga cikinsu ranar yaƙin badar yake cewa ya ma'aikin Allah hakika mun yi imani da kai babu tantama mun gaskata duk abin da ka zo da shi na sako kuma mun shaida cewa duk abin da ka zo da shi na sako gaskiya ne kuma akan haka ne muka dora dukkanin alƙawurran da muka ɗauka tsakaninmu da kai kuma mun yarda mun ji mun bi za mu biyayya za mu da'a a cikin dukkanin umarnin da za ka yi mana don haka ka tafi kawai ka kutsa ga umarnin da Allah ta'ala ya yi maka mun rantse da wanda ya turo ka da gaskiya da a ce za ka kutsa ka shiga teku da mun biye maka baya da mun take maka baya babu mutum ɗaya daga cikinmu wallahi da zai juya ya gudu ya baka ba ma jin tsoron gobe ka haɗu da abokan gaba face sai mun kasance masu taimaka maka a kansu mu masu haƙiƙanin haƙuri ne a yanayi na yaƙi masu gaskiya ne da jajircewa yayin da aka yi karan batta da abokan gaba watakila in Allah ya kai mu gobe Allah zai tabbatar maka da abin da za ka yi farin ciki don haka ka kutsa ka tafi bisa albarkar Allah maɗaukakin sarki ya ‘yan uwana musulmi lallai sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam su ne ya kamata ko ya wajaba mi koyi mu ɗotana daga tarihinsu ta fuskar riko da tuwasun addinin musulunci da kuma yada shi da kuma aiki da abin da ya zo a cikinsa na koyarwa lallai idan muka yi haka za mu rabauta ubangiji maɗaukakin sarki ya ce haƙiƙa waɗanda suka jajirce wurin neman yardanmu za mu shiryar da su ta mu. haƙiƙa allah ta'ala yana tare da masu kyautatawa ألا وصلوا عباد الله على رسول الهدى ومعلم البشرية الخير فقد أمركم الله بذلك في كتابه Inna Allaha wa mala'ikatahu يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم ارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد وأنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور اللهم جازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم يا أرحم الراحمين اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من الآيسين اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا غرق ولا هدم يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم آمنا في أوطاننا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين عماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قوموا إلى الصلاة رحمكم الله